Sashen Hausa na BBC ke magana a kan mita goma sha shida da goma sha tara da kuma a tashoshin FM a wasu ƙasashen Afirka. Har ma da shafinmu na intanet wato bbchausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum Rabi'atu kabirin kace ke fatan kun wuni lafiya. A cikin shirinmu na karfe 8 da rabi agogon Najeriya da Nijar wato bakwai da rabi kenan agogon GMT da Ghana. a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban hukumar 'yan gudun hijirar Falasɗinawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce hare-haren Isra'ila a Rafa da ke kudancin Gaza ya tilasta wa mutane sama da 800 barin mahallansu. Yayin da Isra'ila ke ci gaba da kai hare-hare a Gazar, sojojin Isra'ila sun ce sun kashe mayakan Hamas sama da saba'in cikin kwana guda. A Najeriya tsohon gwamnan jihar Katsina barista Ibrahim Shehu Shema ya bayyana dalilin sa na komawa jam'iyyar APC mai mulki. najeriya ta shiga wani yanayi kuma yanayin nan tsakani da allah in muna son mu gaya mu kanmu gaskiya kuma sa tsoron allah ciki sai duk wanda yake nufin najeriya da alheri da jihar da alheri ya zo ya ba da gudunmawa a cici najeriya abin take ciki to muna kuma tahe da filin amsoshin takardunku amma kafin nan sai na fara da karantu maku labaran duniya Shugaban hukumar 'yan gudun hijirar Falasɗinawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce hararen Isra'ila a Rafa da ke kudancin Gaza ya tilasta wa mutane sama da 800 barin mahallansu. Philip Lazarin ya ce mutanen na tserewa ne duk da babu wata hanyar tsira da za su iya amfani da ita wajen guduwa, yayin da suke kuma komawa yankin da ke da karancin ruwan sha da tsabtar muhalli. Sojojin Isra'ila sun ce sun sake gano gawar wani ɗaya daga cikin waɗanda Hamas ke garkuwa da su a Gaza. Yayin da Isra'ila ke ci gaba da kai hare-hare a Gaza, sojojin Isra'ila sun ce sun kashe mayakan Hamas sama da saba'in cikin kwana guda. Rahotanni na cewa akalla farar hula goma sha biyar ne aka kashe tare da jikkata gwammai a sansanin 'yan gudun hijira na Jabaliya, adadin da ba a tantance ba. A cikin wannan makon dai Isra'ila ta zafafa hare-haren da take kaiwa sansanin. The fighting raging in the Jabalia Wakilin BBC kenan yake cewa a cikin 'yan kwanakin nan ana tafka kazamin fada a sansanin na jabaliya fiye da wanda aka yi arewacin Gaza. A baya dai Isra'ila ta sha bayyana cewa ta kammala samamenta na Jabaliya hakan dai na zuwa ne yayin da ake ci gaba da rikici a rafa da ke kudancin Gazar. To yayin da ya rage mako biyu a yi babban zaɓe a Afirka ta Kudu tsohon shugaban ƙasar Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya ƙaddamar da manufofin sabuwar jam'iyyarsa. Jam'iyyar MK ta yi alkawalin samar da miliyoyin ayyukan yi ga matasa. Babu dai tabbacin ko sunan Mr. Jacob zai fito cikin takardar kada ƙuri'a saboda manyan laifukan da aka taɓa samun shi da su. Zaben na zuwa ne a daidai lokacin da ƙasar ke fuskantar matsin tattalin arziki da rashin aikin yi ga matasa. To kuna sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. 'Yan ƙasar Iran wadda ta samu kyautar zaman lafiya ta Nobel Nargis Muhammad na fuskantar wata sabuwar tuhuma bayan da ta zargi jami'an tsaro da yin lalata da fursunoni mata. Iyalanta sun ce za a fara shari'ar a gobe Lahadi. A watan da ya gabata ta aiki da wani sakon murya ga magoya bayanta daga gidan yarin da take da ke tahrain inda ta Allah wadai da abin da ake aikatawa ga fursunoni mata. despite having spent 12 years of her in jail. Wakilin BBC ya ce duk da tsawon shekara goma sha biyu da ta kwashe a gidan yarin, Nargis Muhammad bata ba ta shakkar bayyana ra'ayinta. Yagogon ta sha nuna adawa da matakin gwamnatin ƙasar na tilastawa mata rufe kansu. Babban abokin shugaban 'yan adawa na Rasha marigayi Alexei Navalny ya ce ba zai taɓa daina adawa da shugaba Vladimir Putin ba, duk da harin da aka kai masa a watan Maris. a yayin harin da aka kai masa a lithuania shugaban ma'aikatan na mr navalny ya ce an karya masa hannu ya kuma ce ya yi amanar hakan wani sako ne mr putin ya aika masa da ke nuna za a iya cin masa a duk inda yake mr balkov ya bayyana mutuwar navalny da wani babban tabo sai dai ya shaida wa bbc cewa mutuwar tasa ba za ta tafi a haka ba he asked us to never give up Ya ce ya umarce mu da kada mu yi ƙasa a gwiwa wajen cin galabar Putin tare da samar da kyakkyawan yanayi a Rasha. Ya kuma zargi shugaba Putin da kashe dubin dubatar mutane da suka hada da 'yan adawa da kuma 'yan Ukraine. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. sha labaran duniyar daga nan sashen Hausa na BBC sai kuma shirin amsoshin takardunku tare da Ibrahim Yusuf Muhammad. Masauraro Assalamu alaikum Ibrahim Yusuf Muhammad ke muku barka da warhaka a cikin shirin amsoshin takardunku daga nan sashen Hausa na BBC. Inda a shirin namu na yau za mu ji tarihin wata shahararriyar kofa a jihar Kanan Najeriya. To tambayar mu ta farko dai ta fito ne daga Lawal Bature wanda ya ce yana son ya samu bayani kan tauraron ɗan adam da kuma amfanin da yake da shi ga ƙasashen duniya. To domin samun amsar wannan tambayar sai na tattauna da Malam Umar Sale wanda injiniya ne kuma masani kan al'amuran sadarwa kuma ya fara ne da yamin bayani kan menene shi tauraron ɗan adam. wato tauraron dan adam na'ura ne wanda yake akan harba shi zuwa sararin samaniya inda yake shawagi kuma ana amfani da shi wajen abubuwa da dama alan misali kaman wajen sa ido akan yanda yanayi na iska ke kewaye da duniya yanda yanayi na ruwan teku suke juyawa ana amfani da shi wajen leƙen asiri har aka zo aka samu ci gaba inda ake amfani da shi wajen watsa shirye-shirye na rediyo ko na gidajen talabijin da sauransu yanzu an samu ci gaba wanda ake yin su tauraron dan adam din wanda suke da faranti wanda yake amfani da hasken rana ya maida shi wutar lantarki saboda ya ba shi dama ya ci gaba da gudanar da ayyukansa din. menene ainihin muhimmancin shiga kasashen duniya da za ga kasashen duniya suna ta rububin suna so su harba da dan adam zuwa sararin samaniya kasashen da suka ci gaba sun fahimci kan cewa in dai har kana son ka yi rinjaye ko ta wajen fannin kasuwanci ko wajen fannin tsaro din ko kuma wajen fanni na mu'amala da sauran jama'a na cikin duniya to kamata ya a ce ka mallake shi misali yanzu ta wajen fannin aikin gona za ka iya hasashe ka san yaushe ne za a yi ruwan sama yaushe ne za a samu fari saboda ka sanar da manomanka yaushe ya kamata su yi shuka sannan kamar yadda na ce na wajen tsaro idan kana kallo zai rika leko maka asirin kasashe wanda yake kake hamayya da su za ka iya gani yadda suke aiki-aike da sojojinsu da inda ake tafiya da kayan yaƙi da sauransu za ka iya hango tashin jiragen sama da kuma saukansu a da kasar amurka ce kawai zuwa kasar rasha suke da shi aka zo abin ya faɗaɗa ya kasance yanzu akwai ƙasashe kamar irin su kasar faransa irin su ƙasashen india kasashen china ƙasashen iran da sauransu su isra'ila da suka mallaki wa'annan taurarin dan adam din ko nan najeriya akwai wanda ake kira nightcom sat 1r wanda ake amfani da shi wajen sadarwa da kuma watsa shirye-shirye na talabijin to shi wannan tauraron dan adam din yana lalacewa in kuma ya lalace ta ya ake gyara shi ko kuma ta ake sauya shi a yadda ake kirkiransa ake kerawa din yana da shekaru na iya aikin da zai iya yi bayan wannan shekarun kuma gaskiya babu wani gyara da ake yi masa sai dai a yi ƙoƙari a karkato shi inda yake zai faɗo to saboda nisan inda yake shawagi ɗin da doron ƙasa na duniya kafin ya iso duka ɓangarorin da aka yi amfani da shi na ƙera shi ɗin sukan ƙone so sai ya zama ƙananan ɓarɓashi ne kawai wanda za su iya isowa cikin sararin samaniya na duniya ɗin su baya wuce shekara biyar zuwa shekara goma sha biyar sun gama aikinsu so kafin nan kuma an ƙirƙiri wani wanda zai maye gurbin su. To madalla, Malam Umar Sale Gwani kenan masani kan al'amuran sadarwa. To sai kuma tambayar mu ta gaba, wadda ta jibanci bangaren lafiya, kuma ta fito ne daga bawa Abdullahi Maska, inda yake cewa yana son ya san mecece cutar sankarau, kuma wace hanya za a bi domin gujewa kamuwa da ita. To ɗaliba mai neman sanin makamar aiki, Amina Sahalu ɗan tata, ta nemo mana amsar wannan tambayar. inda ta tattauna da Dr. Abdullahi Dalhatu daga sashen kula da cututtuka masu yaduwa na asibitin koyarwa na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Cutar sankarau wata cuta ce wacce kwayoyin cuta ne suke haddasa shi wato a kwakwalwan dan adam tare da ainihin abin da ake ce masu spinal cord ko lakka yana da wani murfi da ke rufe shi to a mafi yawan lokaci idan kwayoyin cuta suka kama wannan murfin to shi ne sai a ce mutum ya samu sankaro. a mafi yawan lokaci ko ya kasance ya faru ne a cikin annoba ko kuma ya kasance wani lokaci yakan faru jifa-jifa ne amma musamman irin farko-farkon damina haka akan same shi ya zo a cikin annoba sai ka ga gida mutane da yawa sun samu wannan abin. To dakta ta yaya za a iya gujewa kama da irin wannan cutar? To musamman da yake ita kwayan cuta ce da take yaduwa tsakanin mutane da mutane zama cikin cunkoson jama'a saboda ana daukan cutar ne ta hanyar ainihin shakan numfashi ne dauke da waɗannan kwayoyin cuta din so zama cikin cunkoson jama'a yana daga cikin abin da ke haifar da shi to ɗaya daga cikin hanyar da za a guje mashi ne mai kasance mutane ba su zama cikin cunkoson jama'a in ma ya kasance dole akwai mutane da ya zama tagogi da ainihin kofuna na wannan gurin da mutane suke zama ya zama suna buɗe inda iska zai rika shiga yana karkaina ya shiga ya fita. Mm. sannan kuma akwai hanyoyi da ake kariya da shi ta hanyar rigakafi da ake amfani da shi akwai sinadarin rigakafi yawanci an fi ma yara ƙanana domin cutar tana da ainihin matsala sosai ga yara ƙanana Su akwai wannan rigakafi da aka saba ana yi na abin nan rigakafi na yau da kullum wato suna kiran shi routine immunization yawancin manya-manyan kwayoyin cutar da suke kawo wannan ciwon akan yi ma yara kuma cin abinci mai gina jiki yana daga cikin abubuwan da abin da ya kasance mutum yana da cin abinci mai gina jiki mm. sauran duk wani abu da zai karya garkuwar jiki kuna kara tsananin wannan rashin lafiyan na sankaro ga dan adam to madalla dr abdullahi dalhatu kenan likita a sashen kula da cututtuka masu yaduwa na asibitin koyarwa na jami'ar ahmadu bello da ke zaria yanzu kuma sai mu je ga tambayar mu ta gaba wadda ta fito daga liman kabuga kuma cewa yayi ina so ku bani tarihin kofar kabuga da ke jihar kanan najeriya to abokin aiki na khalifa shehu dokaji ya zanta da malam bello hassan sarkin kofar kabuga kuma ya bayar da takaitaccen tarihin wannan shahararriyar kofar wannan kofa ta kabuga ta tana da shekara ɗari hudu da arba'in da shida sun gina kofar kabuga tun lokacin sassin kano muhammadu zaki kuma da allah ya kamu wannan lokaci kofar kabuga tana nan tare da cikakken tarihi kamar yadda aka santa da wasu abubuwa wanda ba kofofin kano cikin kofofin kano kaf ba kowace take da wannan ba kamar ya aka yi ta samu sunanta na kabuga. to kofar kabuga yadda mu ma muka tashi muka da tarihi akwai wani malami da yake nan kofar kabuga ana ce masa malam muhammadu sani to akwai matarsa da allah yi wa rasuwa da sai zamto saboda kaunar da tsakaninsa da matan nan ya kasa guda ya tafi gindin kabarin tari da sunansa malam sani idan an zo yan uwa da abokan arziki sun zo yi masa taziya ina malam sani da ya bugawa rami to kasan shi malam bawo yana taɗaita abu yadda mai daɗi a baki din ka wannan aka samu sunan kabuga ainihin sunan kenan kabugawa rami ka ce wannan kofa ta bambanta da sauran kofofi da ke kano kamar me ya bambanta ta da sauran kofofin inda muka samu tarihi daga magabata kofar ce wadda ta turawa suka shigo kano mm. kai ne nan kofar ka buga unguwa ce wadda allah ya albarkace ta da abubuwa kala kala ba alfahari ba a kaf kano babu unguwar da allah ya haɗa mata makarantu irin kofar ka buga a jerin sarakuna na wannan kofa kai kai ne na nawa da farko akwai sarkin kofa muhammadu ibrahim na biyu akwai sarkin kofa muhammadu attahiru na uku akwai sarkin kofa muhammadu yahaya na hudunsu akwai sarkin kofa muhammadu yakubu sannan na biyar akwai sarkin kofa Muhammadu hassan na shidansa akwai sarkin kofa ni kenan bello hassan kasan shi ainihin sarautar kofa ma Asali sai sadaukai madiya ƙarfi su ake naɗawa sarautar kenan kai ma sadaukin ne kenan a'a ba sadauki ne, amma dai <laughs> alhamdulillah ba abin da za mu ce da Allah to masha Allah Malam Bello Hassan kenan sarkin kofar Kabuga da ke jihar Kanan, Najeriya. To kuma da wannan amsar muka kammala shirin namu na wannan makon. Da fatan masu sauraro sun amfana da amsoshin da muka bayar. A madadin dukkan waɗanda suka taimaka shirin namu ya kammala, Ibrahim Yusuf Muhammad ke fatan mu huta lafiya daga nan sashen Hausa na BBC. To an gaishe ka Ibrahim Yusuf Muhammad. To yanzu karfe tara ne saura minti 16 agogon Najeriya da Nijar takwas saura 16 agogon GMT da Ghana. Rabi'atu ka ce ke gabatar muku da shirin dare daga nan sashen Hausa na BBC. Baya ga sauraron mu ta hanyar intanet a bbchausa.com za a iya sauraron mu akan wayar salula a kowane lokaci ake bukata. To madalla. Yanzu kuma sai filin gani mini hanya. Najeriya ta fada cikin mawuyacin halin da take bukatar duk wani mai kyakkyawan niyya ga kasar ya tallafa wa shugabanni a dukkanin matakai da nufin tsamuta zuwa tudun mun tsira. Tsohon gwamnan jihar Katsina da ya sauya shiƙa zuwa jam'iyyar APC mai mulki, barasa Ibrahim Shehu Shemani ya bayyana haka yayin zantawa da ya da BBC a baya-bayan nan. ya ce najeriya na fama da matsaloli kamar na matsin rayuwa da taɓarɓarewar tsaro musamman a jihohin arewaci ciki har da mahaifarsa ta katsina inda rikicin 'yan fashin daji ya raba ɗimbin mutane da garuruwansu na tattauna da shi kan batutuwan siyasa da dama amma na fara ne da tambayarsa ko yaya zai bayyana ƙwazon mutumin da ya gaje shi a mulkin katsina wato aminu bello masari wato na farko zan fara da godiya ga allah subhanahu wataala wanda ya ba mu dama muka tafiyar da shugabanci na jihar kaduna shekara takwas kuma muka gama muka zo ga muzanne cikin ƙoshin lafiya da kuma iyalaina da kuma sana'ata ta aikin lauya na ƙasa da ƙasa da na kamfanonin jiragen sama da na kamfanonin duniya wanda na saba yi dama kafin in je in zama kwamishinan shari'a a jihar katsina kuma na zama gwamna to alhamdulahi ba abin da zan ce sai godiya ga allah subhanahu wa ta'ala to wasu da yawa musamman 'yan siyasa idan sun sauka daga kan mukami suna koken cewa al'umma suna jayewa daga gare su bayan sauka daga mukami shin ya naka bangaren gaskiya na gode ma Allah ne yanzu kullum na shiga cikin jihar katsina in banda in haɗu da mutane masu godiya da sa albarka gaskiya shi nake gani a rayuwata kuma Allah ne yake nufa mutum ya ga irin wannan yawanci akasali sai baka da raima sannan ake yaban abin da kai amma gabana gaban ido na kuma na san tun da ke katsina ce kuna jin bayanan mutane a gida mutane mafi yawa suna sa albarka ba lallai bane kowa da kowa ce ya gamsu da abin da aka yi saboda haka rayuwar dan adam take amma dai akasari mafi yawan mutane suna fatan alheri suna addu'a ni ko na gode ma Allah ka ci gaba da ganin tururuwan mutane musamman ta bangaren wanda suke zuwa suna zagaye ka to ai zagayewa na da ganin mutane masu zuwa suna gaishe ni bayan na bar office da dama suna nan tare da ni To kai shekara takwas a kan mulki magajinka masari shi ma ya yi takwas kafin ya kammala a 2023. Shin koya za ka kwatanta kwazansa ta fuskar ayyukan rayar ƙasa? To ai gaskiya ba na iya kwatanta abin da ya yi saboda gaskiya ba ni cikin harkar gwamnatin lokacin kuma ba ban san abin da suke ba. Amma kai ɗan jihar Katsina ne kuma ka ga eh da abubuwan da aka yi. to ai abin da zan gani daban yake da abin da mutanen gari za su gani su mutanen jihar kaɗan su za su baki ba a san abin da su to bin magana akan abin da kai ka gani to me na gani na ya shekara takwas Allah ya bashi iko ya shekara takwas kuma shi ma ya gama ta ɓangaren ayyukan da aka yi na raya ƙasa me zaka ce akai kana ganin sun gamsar ko kuwa ni ba ni ne za zaki tambaya ko akin da aka katsa sun ba bani ofis mutanen za zaki tambaya ayyukan da shi mai muku kun gafsu wanda misali muku kun gafsu za zaki samu ansa to ai shi ma shi dan katsina ne ya shi ma dan katsina amma ba kaza nake zanna ba yawanci tun da bar ofis na fi zama Kaduna ko Abuja kin ga kenan akwai abubuwa da yawa da za a kaduna ban san su ba in na ce zan yi magana kansu ban shi misalin adalci ba ba mu ji haka tsana adalci da al'ummata to sai kuma aka ji daga bisani shi ma ya bar jam'iyyarsa ta PDP to ya aka aka haihu a ragaya to ban sani ba ko haihuwa a ragaya ne ko ko gaskiya ke fiɗi maganan gaskiya shine na bar jam'iyyar pdp tun 23 ga watan march 2023 2023 amma baka fito ka bayyana ba a'a sai dai baki bi bayyana da labarai ba abin da ya faru su pdp suka fito suka ce sun dakatar da ni daga memba na pdp da anyin fayas anyin tsohon president na senate da ayo fayoshe tsohon gwamna ikiti amma ni kaɗai ne aka ce an haɗa har da executive committee na party daga ward local government da state an dakatar da su kuma ni ce ban ga dalili sai ka fita kuma na rubuta takarda na bada 23 ga watan march 2023 na ce ba a bi ka'ida ba ni na mataimakin shugaban jam'iyyar na ƙasa mai kula da jihohi 19 na arewa ni ne chairman na national disciplinary committee na pdp a lokacin ni na drafting rules of procedure na discipline na kasar nan amma aka waye gari ba wanda aka gaya ma shi ba a ce ga abin da kai ba kuma mutanen da aka zaɓa suna da shekara biyu ya rage musu gama tainuwa ɗinsu zababbi duly elected people by the pdp system amma wasu suka waye gari suka ce sun suspend nasu shi yasa na bada 48 hours notice cewa a dawo da su kuma a da a liftin suspension kansu a liftin kaina sannan kuma a dawo a mun bayanin me yasa aka yi haka in ba a yi ba within 48 hours na bar jam'iyyar pdp na ba da nan takarda a matsayin notice na bari bayan wata bayan awa biyu sai aka dawo ce an da an lifta suspension kaina wato da dakatar da an janye shi da ayin fayar shi da yi fayar tsayin ni kuma abin da na ce wanda aka zaɓa wancan bayan allah da suke kan kujera an ci da su ba kan ka'ida ba ba ce komai ba sai aka naɗa kiyateka to tun daga lokacin kin ga ina bar pdp to amma